masu kallon mu kamar yadda kuke gani a yau ne dr rabiu musa kwankwaso ya dauki nauyin kai dalibai wato talakawa kasar waje domin su yi karatu yanzu za mu shiga ciki domin mu yi wa kowane dalibi da kuma jama'ar gurin tambayoyi game da wannan fitar da za su to suna na alhaji na guda tsohon mai ba gwamnan kano shawara akan harkar makabartu yanzu kuma ɗan kwankwasiya tammi dan kwankwasiyar da ba so fani to wani ƙarin haske zaka ba masu kallon mu game da wannan fitar da ɗalibai za a yi wannan lokaci ne wanda ya kamata mu gode wa Allah dai da farko kuma mu gode wa al'ummar jihar Kano mu gode wa shi jagoran ɗarika kwankwasiya na duk duniya injiniya sanata rabi musa kwankwaso bisa aikin da gwamnati ce ya kamata ta yi amma shi ne ya ɗauki gabaran yi to kin ga a yanzu a najeriya ko a arewacin najeriya ba mu da ɗan kishin ƙasa wanda ya fi sanata rabi musa kwankwaso wanda ba shi kansa yake so ba ba 'ya'yansa yake so ba idan ka tambayi sanata rabi musa kwankwaso wane ne naka sai ce al'umma kafin ya faɗi ɗansa to kin ga wannan shine irin abubuwan da muke so ba irin mutane da aka marasa daraja a ce sun zo sun gine gari iska da suna da damar da za mu shaƙi numfashi na tabbatar da cewa sai mun biya wannan kuɗin numfashin saboda mutane ne wa'anda suka zarme da son duniya da son abin duniya kuma sun tsufa duk daga cikinsu ba ɗan ƙasa da shekara casa'in amma har yanzu son duniya suke to wannan mu muna gode wa Allah kuma muna gode wa al'ummar jihar Kano wannan farawa aka yi an fara injiniya ya yi masallaci ya yi makaranta ya yi gida ya taimaki ɗalibai ya taimaki kowa da kowa to abin da nake kiran sanata da shi kwaya ɗaya ne duk abin da al'umma suke so yayi yayi yan so nake bani fili a wannan masallacin da ya gina daga gefe ni kuma in yi makabarta a wajen duk wanda ya mutu tashi wajen musamman ma <laughs> godiya duk bayan shekara kuke ɗiban ɗalibai ko dai iya wannan shekara kuka fara a tun bayan da injiniyar tarabi musa kwankwaso ya bar gwamnati ba kuma samun an fitar da wasu ɗalibai waje domin su yi karatu ba sai a wannan karo wannan karo shine na farko kuma mataki ne na gwaji kamar yadda ya faɗa a hirarsa ta shekaran jiya wanda idan allah subhanahu wata'ala ya dawo mana da gwamnatinmu ma'ana injiniya abba kabir yusuf Allah ya bashi nasara a kotu ya karba to in Allah yadda akwai applications da credentials na ɗalibai da yawa daga post class zuwa second class gaba ɗayansu an ɗiba an tara saboda haka ana dawa gwamnati insha Allahu ɗorawa kawai za a yi da wannan al'amari. a wannan shekarar eh, adadin ɗaliban nawa kuka ɗauka? na'am adadin ɗaliban da kuka ɗauka? akwai ɗalibai 242 wanda za su tafi indiya jami'o'i guda hudu sannan kuma akwai guda takwas wanda suke karanta arabic language da kuma islamic studies su ne sai nan gaba su kuma za su tafi ainihin ko sudan ko egypt inda a yanzu haka wakilan mai girma injiniya tarabi musa kwankwaso suna wannan kasashe suna ganawa da jami'o'in da za su je su nasu mastatsin insha allah wani mataki ne na karatu mutum ya kamata ya kai kafin a ɗau nauyin karatu eh to mu dai bisa tsarin da aka bi duk wani ɗalibi da yake da first class shi zai kai takardunsa daga nan kuma a screening ɗinsa zai bi wasu matakoki har zuwa wannan lokacin da muka kawo ya batun courses din da za ku karanta shin su suka zaɓa wa kowane ɗalibi course din da zai karanta ko kuma gabaki ɗaya kowa da zaɓin a'a wannan ba haka bane ba ya danganta da irin course din da ka yi a UG ɗinka undergraduate ɗinka Um, yana it's related to course din da kai for example idan kai biology so za su duba related fields din da suke sai su zaba maka based on qualifications ɗinka ake zabawa wani ƙarin haske zaka ba masu kallon game da wannan karatun da za ku to alhamdulillah wannan karatun dai abu ne wanda za mu ce kusan ba a taɓa yin irin shi ba a ce mutum ba shi da gwamnati a hannu kuma ya zo ya ɗebi irin ɗalibai masu yawa haka kusan 370 wato ina Allah ya sa ina ɗaya daga cikin wannan ɗalibai da Allah ya yi wata goma shi da wannan dama ba wani na sani ba wanda na sani kawai an sanar a midiya cewar ana neman takardu masu digiri mataki na farko na kawo takarduna to cikin ikon Allah dai ana nan ana nan dai aka kira mu aka wuce aka yi abin da aka yi ya sa gashi kuma yau in Allah da muna sallama da yan uwa da abokan arziki za mu tafi. Suna Rabi da Ɗayuru ana kira mai jangwa dan aƙidan kwankwasiya a da lokacin gamen ya lokacin tudun gulgul ka kasance ɗaya daga cikin ɗaliban ne ko kuma kawai dai ka zo taron da ake eh to ni dai dan aƙida ne na kasance cewar dan aƙidan kwankwasiya na zo in taya su ne murna kuma in raka su domin in basu fatan alkhairi to wani ƙarin haske za ka yi wa masu kallon mu game da wannan tafiyar da za su to ƙarin haske kawai abin da zan wa mutanen mu su gane cewar mutane masu daraja ma'ana mutane masu daraja waɗanda suka san mutuncin kansu wa'anda suke kishin talaka wanda ba su da gwamnati amma da su al'umma ko ba haka ba to ina fatan su wa musa rabi musa kwankwaso addu'ar allah ya bashi shugaban ƙasa abba kuma kabiru ke yusuf allah ya bashi kujerarsa ne ci kuma ina kowa fatan alkhairi shine kuma a cikin wannan abin da Dr. Rabi Musa Kwankwaso yayi ba wani ɗaukar kwasiya ba wani babu a san wani ra'ayinsa ba mu yin abu ne ba ruwa da wani ra'ayi a wai kai in ba ka Kwankwaso ba ƙarya ne kawai ko kai ne ko dan wane ne kai kai ko dan gwamnan garin nan ne ya zo inda ya tantance za mu ɗauke shi kawai aƙidar ce are ta jihar Kano da Najeriya baki daya. Kai maganan kishin ƙasa haka yana nufin cewar iya talaka aka ɗauka ko kuma hadda masu hali a cikin ɗaliban. To ai ina ganin cewar duk ɗan da aka san ubansa wani mai shi ne tsarin kwankwasiya ana neman mahaifin kai ba wani dan talakawa ne aka ebe su wasu ma ba yan lokal government lokal government aka je aka yi ba ba wai kawai sunana da abdullahi wanda aka fi sani da suna tubeless masu kallo ku ci gaba da kallon sirrin kumediya don nishadantarwa da faɗakarwa sunana saratu gidado da duniya ta fi sani da suna daso ku kasance da sirrin su media domin samun labarai da dumi su daga Kannywood. Sunana Baban Lahayatu. Ku kasance da wannan tasha ta sirrin su media domin samun labarai da dumi su. Salamu alaikum jama'a kamar yadda kuka sani sunana Shamsu dan iya. Ku ci gaba da kallon sirrin ku media domin nishadantar da ku da kuma faɗakar da ku.